Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amina zai kasance tare da kowa annan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wanda gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan namu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na duniyarmu a yau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 da masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu farko muhimman su. iran ta shawarci a turai su yi amfani da basira a tattaunawar da ake yi a vienna najeriya za ta hana jiragen sama na ƙasashen birtaniya kanada da saudiya sauka a ƙasar wani ne ya yi shahada bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a kai najeriya ta kori mai horas da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ghana turo ta nada egobon a matsayin na riko yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta shawarci kasashen turai su yi amfani da basira a tattaunawar da ake yi a biyanna a wata hira da gidan talabijin ɗin almayadin ya yi babban mai shiga tsakani na ƙasar iran a tattaunawar da ake yi a biyanna ali kani ya faɗi cewa iran ta yi amfani da tafarkin hankali tunani a tattaunawar da ake yi da zai kai ga cin nasara ya kara da cewa iran ta shiga tattaunawar ce da kyakkyawar niyya kuma ta yi amfani da hanyoyin za su karfafa ɗaya bangaren wajen yi amfani da hikima da zurfin tunani a tattaunawar da yake bayani game da markacin da isra'ila take kullawa na gan tattaunawa ba ta yi nasara ba ya faɗi cewa isra'ila tana ƙoƙarin yin zagon ƙasa daga wajen ɗakin taron yadda zai yi tasiri a sakamakon tattaunawar da za a fitar daga ƙarshe daga ƙarshe ya ce tattaunawar zagaye na bakwai iran ta gabatar da ƙasashen turai da turan guduri guda biyu na farko ya mayar da hankali ne game da batun cire mata dukkan takunkumi da aka kakaba mata na biyu kuma game da aikace-aikacenta na makamashin nukiliya na zaman lafiya iran ta mayar da hankali kan batun cire matakunkumi kuma ta jaddada cewa ba ta amince sabuwar jejeniya ba da ta wuce wadda aka cimma a shekara ta goma sha biyar. najeriya za ta hana jiragen sama na kasashen birtaniya kanada da saudiya sauka a kasar ministan sufurin jiragen sama na najeriya hadi sirika shi ne furta wannan sanarwar a birnin legas a jiya lahadi inda ya ce daga gobe talata sha hudu ga watan disamba gwamnatin najeriya za ta hana jiragen sama na kasashen birtaniya kanada da kuma kasar saudiya sauka a filan jiragen sama na kasar kuma wannan matakin yana zuwa ne a matsayin mayar da martani ga kasashen da suka hana 'yan najeriya shiga kasashen saboda zargin bullar cutar sabuwar nau'in cutar corona omicron a kasar ya ce tun da waɗannan kasashe sun sanya najeriya cikin jerin kasashen da suka hana ma shiga kasashen su to ba su da hurumin sauka da jiragen su na kasuwanci zuwa najeriya daga ƙarshe ya nemi afuwar 'yan najeriya da ke da niyyar zuwa waɗannan kasashen game da wannan matakin ya ce an ɗauki matakin ne domin kare martabar ƙasar ba don wani abu na ƙashin kai ba wani ba falastini ya shahada bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a kai kamfanin dalcin labarai na falasɗina na ma'an ya faɗi cewa sojin isra'ila sun harbe wani falastini a kai a wani sami da suka kai a birnin nablus da aka yi sanadiyar shahadarsa kuma labarin ya faru ne a lokacin da suke taho mu gama tsakaninsu da sojin na isra'ila ƙungiyar gwamnati ta jihadul islami ta yi ta'aziyar shahadar matashin ba hidi ba ce kuma game da ko yana daga cikin membobinta a ranar litinin dinnan ne sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka wani sami a sanin yan gudun hijira na al'ain da ke nablus da magarin bethlehem da ke yamma maso tsakiyar gabar yammacin kogin jordan kuma wannan yana zuwa ne kwana biyu bayan da sojin isra'ila suka kashe wani karamin yaro a garin nablus tare da jikkata wasu guda 68 sanadiyar hari da suka kai gwamnatin isra'ila ta mamaye gabar yammacin kogin jordan ne a shekara ta 1967 kafin ta fara gine-gine a yankunan falasɗinawa da ta mamaye da kuma hana su yin walwala baki ɗaya a yankin to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran najeriya ta kori mai horas da kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana tro ta haɗa igobon a matsayin na riko hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta sanar da korar ganahro mai horar da kungiyar kwallon kafa ta sufa egus daga aiki kana ta sanar da nada tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar augustin agovon a matsayin na riko dama shine mai bawa kocin najeriya shawara kan harkokin da suka shafi fasahar kwallo ro ya jagoranci sufa egus a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka har sau uku a watanni 64 da suka gabata kuma shine kocin da ya fi dadewa yana hawas da tawagar ta sufa eagles kuma an nada tsoffin kaftin din kungiyar kwallon kafa sufa eagles kamar in su jeje okocha kanin ungwanko garba lawal a matsayin mataimaka ga sabon kocin riko din da aka nada na sufa eagles daga karshe za ku cewa dubu dubatan al'ummar kasar turkiya ne suka gudanar da zanga-zanga a dawa da matsalar arziki a kasar. rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan ma'aikata da mambobin kungiyoyin 'yan kasuwa ne suka taru a birnin istanbul domin nuna rashin jin daɗin su game da matsalar da tattalin arziki da ƙasar ta faɗa kana sun buƙaci da ƙara yawan albashi ga ma'aikata masu zanga zanga sun bazu a kan manyan tituna ɗauke da kwalaye da ƙyallaye da aka yi rubutu da ke nuna adawa da matsalar tattalin arziki da ƙasar ke ciki da ya jefa al'ummar ƙasar cikin kuncin rayuwa babbar ƙungiyar ma'aikata ta disk da ta jagoranci zanga-zangar ta buƙaci gwamnati ta ƙara yawan albashi ga ma'aikata aƙalla euro 331 a duk wata. Ƙasar Turkiya ta faɗa cikin matsalar tattalin arziki ne tun a shekara ta 2018 inda ƙasar ta faɗa cikin matsanancin yanayin tattalin arziki inda darajar kuɗin ƙasar da farashin kayan masarufi suka yi tashin goron zabi bayan da cutar annobar corona ta kassara tattalin arzikin ƙasar. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu ina kan yi dubi a kansu da ma jin mahangar masana wasu lokuta da kan yi fashin baki akan waɗannan batutuwa da kuma bayyana yadda suke kallon lamarin ta mahanga daban-daban yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗi daular larabawa ta hannun bin zaid ya kai ƙasar iran a ranar litinin ta gabata inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da suka haɗa da shugaban ƙasar ibrahim ra'isi tare da tattauna batutuwa da suke da alaƙa da haɓaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskokin kasuwanci zamantakewa siyasa da kuma batutuwa na tsaron yankin gabas ta tsakiya wani dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin a ranar litinin ta gabata shida ga wannan wata na disamba da muke ciki na shekara ta 2021 babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa ta hannun bin zayed ya kai ziyara a birnin tehran na kasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da farko dai ta hannun bin zayed ya fara ganawa ne da takwaransa na ƙasar iran babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta iran ɗin wato admiral ali shamkhani inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suke da alaƙa da harkoki na tsaro da suka shafi kasashen biyu da suke makwabtaka da juna da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a yayin tattaunawa tasu dai admiral ali shamkhani ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin fuskantar kalubale da al'ummar yankin gabas ta tsakiya ke fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga masu yunkurin wawushe arzikin da allah ya huwace cewa wannan yanki. kamar yadda kuma ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta fuskoki na kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu ta yadda al'ummomin ƙasashen biyu za su ci more juna da kuma samar da yanayi wanda zai ƙara kyautata dangantaka da kuma zamantakewa a su shi ma nasa ɓangaren a yayin tattaunawar shugaban majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗiyar daular larabawan ta hannun bin zaid ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin ɓangarori musamman ma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya musamman ma kasantuwar kasashen guda biyu suna makwabtaka da juna wanda hakan ya ƙara tabbatar da wajibcin aiki tare a tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa sun haɗa karfi da karfe wajen aiwatar da dukkanin abin da zai amfani al'ummomin su bayan ganawar da ta gudana a tsakanin admiral al-shamhani da kuma tahanun bin zaid tahanun din ya gana da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi inda anan ma suka tattauna kan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu sannan kuma tahanun bin zaid ya bayyana cewa nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa suna fatan shugaban kasar iran ibrahim Raisi zai ziyarci birnin abu dhabi domin rattaba hannu akan wasu jini na harkokin kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arziki a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawan da kuma cimma wasu yarjini da suke da alaƙa ta dangantakar diflomasiyya tsakanin kasashen biyu wannan ziyara ta ta hannun bin zayed a ƙasar iran dai ta zo ne ƙasa da makonni biyu da mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri kane ya kai kasar haɗaɗɗen dolar larabawan inda ya gana da takwaransa na haɗaɗɗen dolar larabawan da kuma ministan harkokin wajen kasar gami da wasu jami'ai a biranen dubai da kuma abu dhabi tun kafin ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗe dolar larabawa a ƙasar iran da kuma bayan kammala wannan ziyara masana akan harkoki na siyasa da tattalin arziki da ma tsaro suke ci gaba da bayyana mahangarsu akan yadda suke kallon wannan ziyara da kuma muhimmancinta da kuma abubuwan da ta kunsa wasu daga cikin masana ɗin da sun yi imanin cewa ko shaka babu haɗaɗɗe daular larabawa ta yi amfani da sabuwar siyasar da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya sanar ne tun lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da hakan bayan samun nasarar zaɓen a ƙasar iran inda ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suke gabansa shine tabbatar da cewa iran ɗin ta kyautata alakarta da dukkanin ƙasashe makwabtanta tare da mayar da hankali wajen yin hulɗa da su domin cin moriyar juna a tsakanin al'ummominsu wanda haɗaɗɗe daular larabawa tana ɗaya daga cikin ƙasashe da take da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da ƙasar iran kafin alaƙar su daga bisani ta taɓarɓare baya ga haka kuma tattaunawar da ake gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya a kan shirin ta na nukiliya wanda ake ganin cewa akwai yiwuwar a iya cimma matsaya dangane da wannan tattaunawa wanda kuma idan har tattaunawar ta nasara to kuwa za a cirewa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata wanda kuma hakan zai baiwa iran din damar samun shiga cikin harkoki na kasuwanci da tattalin arziki da kasashen yankin gabas ta tsakiya da wasu kasashen duniya wanda kuma ko shakka babu kasar haɗaɗɗen daular larabawa za ta zama ita ce kan gaba wajen amfana da kasar iran ta fuskacin harkokin kasuwanci da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki. baya ga kuma hadaddiyar daular larabawa a mahangar masanan tana son ta karfafa samuwarta a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma hakan ko shakka babu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da manyan ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke da gagarumin tasiri ta fuskoki daban-daban a yankin daga sai kuwa har da ita ƙasar ta iran da kuma ƙasar turkiya wanda kuma hakan ne sanya a cikin 'yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗe dole larabawan ya ziyarci kasar turkiya inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan nan kuma da 'yan makonni mataimakin shugaban haɗaɗɗe dole larabawan muhammad bin zaid ya kai ziyara a birnin ankara inda ya gana da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyoyi na kasuwanci da tattalin arziki da ma bututuwa waɗanda suka shafi harkoki na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda haɗaɗɗe dalar larabawa ta sanya a gaba a halin yanzu da kuma ko shakka babu yin amfani da wannan hanya ta ƙarfafa alaƙarta da manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya irin su iran da turkiya to hakan zai ba ta damar ƙarfafa nata ƙarfin a yankin wanda kuma misalin hakan shine irin siyasar da ƙasar ƙatar ta ɗauka wanda ta yi amfani da damar da take da ita wajen karfafa alakarta da kasashe irin su iran da turkiya shine babban abin da ya ba ta damar kaucewa duk wata barazana da take fuskanta daga wasu kasashen larabawa da ba su dasawa da ita musamman kasar saudiya wadda ta hada wani kawance a lokutan baya domin ganin bayan kasar ta qatar wanda kuma hakan bai cimma nasara ba sakamakon yadda qatar din ta haɗa karfi da ƙarfe tsakaninta da turkiya da ƙasar iran waɗanda suka ba ta kariya da kuma dukkan taimakon da take bukata baya ga haka kuma wani abu kuma wanda masanan suke ganin cewa yana da babban tasiri wajen ƙarfafa gwiwar haɗaɗɗiyar dollar larabawa wajen canza salon siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya ɗin shine yadda amurka take so ta yi amfani da ita domin sanya ta a gaba a halin yanzu maimakon ƙasar saudiya yayin da gwamnatin joe biden take kokarin karfafa wasu kasashe da take ganin cewa za su fi mata amfani a yankin gabas ta tsakiya fiye da kasar saudiya wanda kuma ake ganin hakan watakila ba zai rasa nasaba da irin matsayar da kasar saudiya ta dauka a lokacin yakin neman zaɓe ba inda kasar ta fito ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump da kuma bashi makudan kuɗaɗe domin ya kayar da joe biden a lokacin yakin zaben shugaban kasa ko shakka babu ga dukkanin alamu da amurka a halin yanzu tana so ta sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zama ita ce kan gaba tsakanin kasashen da ta fi ɗasawa da su a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma a lokaci guda amurka a halin yanzu bata mayar da batun iran ɗaya daga cikin mahimman batutuwa da suke gabanta ba inda gwamnatin joe biden ba ta son ta shiga duk wani rikici musamman wanda zai kai ga ayyuka na soji a tsakaninta da iran a cikin yankin gabas ta tsakiya inda gwamnatin joe biden din ta shanar cewa babban abin da yake da mahimmanci a gabanta shine babban kalubale ga kasar amurka wato shine kasar china da kuma harkokin da take gudanarwa wanda amurkan ke kallon hakan a matsayin babbar barazana ga makomarta to masana da dama dai suna ganin cewa koma dai ya lamarin yake abu ne wanda yake da matukar mahimmanci dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya su hada karfi da karfe domin yin aiki tare duk da irin saɓani na mahanga ta siyasa da ke su wanda kuma samun irin wannan fahimtar juna tsakaninsu ko shakka babu zai gagarumin tasiri wajen ci gaban yankin da kuma samun kyakkyawar zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasashen yankin. jama'a masu wari lokacin da muke da shiyar riskin ma'aran zamu ji halin zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Allah masu sauraro yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar niger To yau kira na shine kan matasanmu na niger Ya kamata a ce gwamnati ta bar su sun yi sana'a a kan lokaci. ne ya kamata a ce gwamnati ta yi matasan nan ya kamata a rage musu harajin da za su rika biya a cikin wannan sana'a da suke yi amma ba a tsawwala musu ba ka gani matasa su ya sa suke zuwa su yi fasa man fetur kin nan su kawo su sai da ma yan uwansu da ara kuma su bi su rarraba shi guri guri yan uwansu matasa su ba su dan su nemi abincin da za su ci amma bai kamata ba a ce gwamnati ta hana matasa wannan yin sana'a eh bai kamata ba a ce ta hana su ya kamata su ce su ware musu wani abu da za su rika Ba da amma ka a tsawwala shi ne mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi a biyu assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon biyu mai magana ni ne hassan talba george fortescue shugaban kungiyar matasan arewa ina mafita a bisa abubuwa da ya faru a kwanan nan na 'yan ta'adda wanda suka hallaka mutane a jihar sokoto mu al'ummar arewa ina mafita shugaban kasa muhammadu buhari ba mu ji daɗin abubuwa da kai ba an kashe mana mutane a sokoto sokoto ka ɗauki kafar ka kai ziyara lagos wallafa wani littafi to littafin ya fi mutanen ƙasar ka eh, daraja ne ko ya fi mutanen ƙasar ka kima gaskiya mu al'ummar arewa ina mafita muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari mu ba mu ji daɗi ba muna kiran shi ya gaggauta zuwa sokoto mana ta'aziyya daga karshe ina muku fatan alheri daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da a jamhuriyar nijar to ina so in kawo wani tsokaci na ga gwamnatin mu ta nijar musamman ma gwamna mu na da magaram da sarkin musulmi na mu na da magaram kuma bugu da ƙari da sarkin malamai na mu na da magaram gaskiya muna so su sa baki akan takura ma matasa da ake yi suna su suna neman abin da su ruha ma kansa asiri saboda fi sabilillahi mu matasan mu na da magaram sai sun je Nigeria sun yi wasa kwabri na man fetur sun zo suke kalkasawa a da magaram su rarraba ma matasa su saida su samu dan abin da su ruha ma kansu asiri kuma mutum ya je ya kawo mai iko suna bin shi suna tare shi suna walakanta shi gaskiya a gyara a gyara a gyara mai magana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government chemist ɗin najeriya to ganin gaskiya kona wayannan fasinjoji da aka yi ko kuma wasu mutane da aka kone akan hanyar su ta zuwa sokoto hakika wannan abin da allah wadda ne da kuma nuna kasawar gwamnati gaskiya saboda haka mu muna kira ga gwamnati su sani wa su bar da jinin da ake yi a kasashen mu na afirka gaskiya ya yi yawa saboda haka kamata yi su canza sabon salo na yaƙi da 'yan ta'adda saboda idan ba a yi haka ba gaskiya talakawa ne wa ake buƙata amma a ƙare kwata-kwata duba da irin yadda su masu kuɗi sun ɗauke ɗiyayensu sun kai su ƙasashen waje da uwayensu da fatan allah ya ba mu zaman lafiya a afirka da ma duniya baki daya suna na hada mai kwamfuta mai ma local government din nigeria assalamu alaikum sashen hausa gidan radio farko suna na yunusa musa da ke nan kwarna kaja maradi zan yi tsokaci ne dangance ga maganar shugaban kasa niger eh, na cewa mukammai suna shigowa ta bangaren libi wannan sai in ce koran kuda ga baki ne mina hece ne ba ta yiwa ne mukammai su shigo cikin kasar ka a ce ba ka da labarinsu ina jami'an tsaro waɗanda a can bisa furanciya zaman me suke wani irin bincike ne suke gudanarwa binciken nasu na minahici ne ba ta yiwuwa na duka wanga abu da haɗin kan shugabanninmu to shugabanninmu ku sani mu talaka mu ke zaɓen ku kuma cikin manda ta farko kuke kada ku manta da cewa in kun yi abin kwarai manda ta biyu zaɓen ku za a yi in kuma kun yi lala ba za a zaɓe ku ba a ji tsoron allah shugabanninmu sannan kuma duka wanga abu da ke gudanarwa da ke wakana cikin ƙasanmu musamman ta ɓangaren yankin tera in dai ba faransawa aka janye ba aka janye su suka koma ƙasarsu da zama to wanga abu sai in ce sai dai addu'a allah ya kare mu ni ne naku yi musa musa a futa lafiya Salamu alaikum Radio Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agades Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in bayyana ra'ayi na saman wanga kalamai wanda shugaban kasar Nijar ya yi a wajen taro na cewa duk makamman da suke yawo a yankin Sahel sun samu asali ne da rugujewa a eh, kasar Libya wannan zance na shi gaskiya ne amma kuma manta da cewa mafi yawancin abin da yake kawo wanga tashin hankalin yayi tsamari har da rashin adalcin shugabannin. ƙasa ƙasa tana da arziki ƙasa tana da matasa amma sai ka gani shugabanni sun samu damar da kuma ba samu suka yi aikin da talakawa suke bukata ba kenan dole ne matashi ba da aiki ko matasa ba su da aiki wani mugun aboki za zuwa shawarce shi da cewa ga abu wanda za ka kaiwa a baka kuɗi kuɗi hannu kenan dole ne matasan mu wa'ansu wanda ba su san abin da suke kuma ba su da kwalluwa dole su ɗauki wannan ra'ayi su tai suna wannan suna kai ma ɗan ta'addan makamai ma to kenan kaga kasashen mu dole ne bayewa kuma su rabu da ta'addanci muddin wanga abubuwa ba a rarrage su ba rashin aiki na matasa boh mai magana alkasim daga nan agadez tashi lafiya Assalamu alaikum gida radiyo biyu ta Hausa mai magana ta siyo ungo tudu da magaran a ne. Muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu. To yau na shigo shirin domin in bayyana ra'ayi na kamar haka dangance da sabon shugaban kasar Jamus wanda ya kama iko a kwanakin nan to muna mushi fatan alkhairi Allah Ubangiji ka taya ko kuma fatan mu da shi Allah Ubangiji ka sa yi koyi ga tsohuwar shugaban kasar Jamus jamus ɗin wato angela merkel wanda kowa da ya san a kasashenmu na afirka ta bada da sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya ci hausa suna na Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. Ta yau tofa albarkacin baki na akan taron da aka yi na kasashen Afirka a can birnin Dakar. To Allah sa taron nan da aka yi ya haifar da ɗa ido amma ba kullum a rika zuwa ana yin taro ba kuma abubuwan ya ci tara. ana yin taro akan harkar tsaro akan ma'adanai na ƙasa akan Afirka gaba ɗaya. To amma sai mu ga abubuwan da ake samsam abubuwan da ake yi ba a kansu ba ne ma ake ba a magana a kansu da an je an yi wannan taron kawai na shan shayi ne an bar an bar zancen komi da komi a kasashenmu na afirka ya kamata a ce wanga taron ya a kama a yi shi da kyau a yi shi ba don wani abu ba a yi shi don saboda talaka saboda talakawan kasashenmu na afirka mu dai wannan taro da aka yi to allah sa a yi shi lahiya a kare shi lahiya To Marilla da kuma ka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ansoshin fikihu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. thank you amsoshin pikihu. a wadda billahi mina shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim wasu lallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan bawan Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alƙibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙaza'i wato ta zama ramuwa to ashe kenan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance baka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba A'a, abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka ka gano ina ne kibla ko da kuwa alkiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya wa mutum na ya yi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana, ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah ɗin to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alkibla din nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fa yi kokarin gano alƙiblar nan ba gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka zaka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ba Allah ya kawo to wannan amsa din kenan a dunkule insha Allah to shi kuma wannan tambaya din take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a gurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a wurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa ka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci kadin fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin yi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗanci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari je ci a wannan baka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gaban ka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyan suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shi ne ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abin mutane ka shige kar ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da barinsu za mu yi amfani da waɗannan? Ah, to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai ya bar wasu ɓangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yaƙinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyya ya yi amfani da su akan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shine sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma ƙimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ta fuskoki na siyasa zamantakewa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu inda shirin namu yau da allah dai zai dubi ne akan abubuwa waɗanda suka faru a kasar sudan a cikin 'yan kwanakin da suka biyo bayan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin sojoji karkashin jagorancin abdulfatah burhan babban hafsan hafsashin sojin kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin kasa da kuma firaminista hamdok wanda sojojin suka hamɓarar da shi 'yan makonin da suka gabata sannan kuma suka sake dawo da shi wannan da shi ne abin da shirin namu na da Allah zai dube a kansa da fatan masu saurari za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne Abdullahi Salihu zan jagoranci ragamar gabatarwa daga nan Hausa Radio Tehran. To madalla tun bayan jin mulki da sojoji suka yi a kasar Sudan a 'yan makonnin da suka gabata tare da hamɓarar da majalisar ministocin ƙasar ta faru hula abubuwa da dama suka yi ta faruwa wanda hakan ya haɗa da zanga-zangar al'umma inda da ƙarshe dai har ta kai ga an yi kisa akan masu zanga-zangar da kuma jikkata wasu ɗaruruwa wanda watakila hakan ne ma ya sa alatilas sojojin suka yanke shawarar dawowa da hambararren firaminista abdullah hamduk tare da rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakaninsa da abdulfatah burhan babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin kasa da kuma shi abdullah hamduk din wanda kuma an rataba hannu akan wani yarjejeniya ne akan al'amura da za su taimaka wajen gudanar da harkokin mulki a kasar akan wani batu na kasar ta sudan muna tare da alhaji samanul farisi dan jarida daga birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan alhaji salmanu eh, muna yi maka lale marhabin a cikin wannan shiri namu Eh, sannan kuma za mu so mu ji yadda lamura suke gudana a kasar ta sudan musamman matan bayan hamɓar da majalisar ministoci da sojoji suka yi a 'yan kwanakin baya da kuma dai abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki da sojin suka ɗauka. to mara abdullahi abubuwa dai sun faru a cikin wannan ƙasa ta sudan bayan ruguje wannan majalisa ta sojoji wadda aka kira ta da sunan juyin mulki wadda kuma daga baya ta zama tamkar yin amai a lashe tabbas abubuwa da dama sun faru wajen yanayin siyasar kasar da kuma yanayin su kansu masu son su tuɓe gwamnatin soja da kuma masu son a shi tsohon firaminista ya dawo ya kuma dawo da kuma wayanda su ba wai masu firaminista ya dawo ko sojoji su kauce ba a su kawai tamkar mutane ne wanda su dai a yi zanga-zanga ne. to ire-iren wannan abubuwa ya dan faru a cikin ƙasar nan abubuwa dama sun faru kuma yanzu har yanzu dai haka suna dan kan faruwa a cikin ƙasar to amma kawo yau din nan dai kan zan iya cewa an dan samu lafawar abubuwa da dama gari dai yayi tsid amma wasu bangaren ana cewa akwai tashin tashi na guraren to akwai waɗanda aka kame waɗanda suka hada da ministoci da kuma manyan jami'an gwamnati waɗanda ba a san makomarsu ba amma kuma sojin suna cewa sun sake su baki daya menene tabbaci akan wannan batu to dangane da mutanen da aka tsare abin da yake a ƙasa shine za mu iya faɗa kuma wanda muke da tabbas akwai wayanda ake kiran cewa ko da yake kamar ita gwamnati ta bayar da cewa a hukumance cewa ta saki kowa amma hakikanin gaskiya shine ba za mu iya cewa eh eh an sake kowa ba domin duk waɗanda aka ce an sake su dinnan kasan dama mun san su amma mutum ɗaya ne muka samu ganin sa shine arko mannawi wanda aka baiwa matsayin shine firimiya na lardin darfur jihohin nan gabaki ɗaya da ke lardin darfur shine suke a yake premier su to wannan shi kaɗai muka gani a waje amma sauran babu wanda muka gani kuma su kansu iyalan wasu daga cikin su suna kawo korafe-korafen cewa ba a sako su ba ba a sako musu masu gidajensu ba to saboda haka magana a ce mana an sako wani za mu iya barin shi cewa a hukumance ne hukuma ce ta faɗa amma mu ba mu gan su a waje suna yawo tare da jama'a ba biyo bayan abubuwan da suka yi ta faruwa bayan hamɓarar da majalisar ministoci ta faro hula da sojoji suka yi a 'yan makonnin da suka gabata a ƙasar ta sudan musamman ma bayan kisan masu zanga-zanga wanda sojojin suka yi a birnin khartoum da kuma ummu durman tabbas wannan hari ya fuskanci tar da allah wadda da kasashen duniya daban-daban wanda hakan ya haɗa su kansu kasashen turai wadda kuma ga dukkanin alamu dama su sojojin na sudan suna neman su birge wato kasashen turai ne ko kuma samu shiga a wurinsu to amma bayan martani da suka fuskanta da kasashen duniya ba tare da wani bata lokaci ba an ga sojin sun fitar da abdullah hamdok wanda suke tsare da shi sannan kuma suka ce an can wata yarjejeniya ta sulhu a tsakaninsu da shi kuma aka nuna su da shi da abdulfatah burhan a gidan talabijin suna saka hannu eh, a kan yarjejeniya alhaji salmanu ta kai menene abin da ita wannan yarjejeniya ta kunsa kuma menene manufarta bisa ga abin da suka bayyana ma jama'a ita dai wannan yarjejeniya da aka yi an fiddo jadawalin da mutanen ƙasa kowane ɓangare za su karɓe shi amma ban da larabawa mafi yarin jiyayi wato an fiddo abubuwan da kusan baƙaƙen fatar ƙasar suke buƙata an gina su sudan a bisa bambancin abubuwa guda uku wariyar launin fata da wariyar addini da kuma ƙabilanci wanda za ga balarabe baya ƙaunar baƙar fata baƙar fata baya ƙaunar balarabe musulmi baya ƙaunar kirista kirista baya ƙaunar musulmi sannan a kabilu bakaken fatan ma za a ga mutum idan kai kabilar wannan ba kabilar ka bane to kai kuma ba ka san shi ka fi ganin darajar dan kabilar ka ko da ba addinin ku guda ba wanda abu ne wanda ake wa tsohuwar gwamnatin umar albashir zargin cewa har ta gama mulkin ta bata taɓo wannan yanayi ba wanda da ta taɓo wannan yanayi da haka bai faru ba to wannan gwamnati ta hau mulki yanzu ta ce ta yi za ka ji suna wata kalmar larabci ana cewa la hisbiya wala qabaliya babu wata jam'iyya babu wato babu abin da ya shafi kabilanci saboda haka an yi haɗin gambiza kowace jiha ta kawo mutumin da ta yarjewa ba sai kabila ba babu magana kabila ko jam'iyya ta kawo wanda ta yarjewa ya zo ya zama gwamna kowace jiha kowace jiha ta san adadin su wane ne 'yan majalisa wanda ta yarjewa ta zaɓe su ta kawo su babu magana jam'iyya ko kabilanci ko addini kowace jiha ta yi wata kawo wakilinta ya zama yana cikin majalisa da shi ake tafiya duk abin da za a yi wannan jiha ya zama shine wakilin su to abin da aka kirkiro kenan yanzu haka wanda kuma in an tafi a haka ba tare da tangarda ba to muna ganin cewa kasar sudan ta samu hanyar ta kama hanyar saituwa inda za ta tafi daidai wa daida to amma bayan sanya hannu akan wani yarjejeniya tsakanin burhan da hamdok an ga dubban mutane suna ta fitowa a sassa daban-daban suna jerin gwano cewa ba su yarda da duk wani abun da ya shafi mulki ya zama haɗe tare da sojoji ba suna son mulki ne kawai na farar hula zalla akan haka ba su yarda da wannan yarjejeniya ba iya lamarin yake ne ta to bayan wannan yarjejeniyoyi da aka yi tabbas akwai bangarorin adawa wanda su su fa har abadan abada su dai kawai soja ne ba sa son gani a wannan guri a kauce a barwa ƙasa farar hula ya mulkinta wanda kuma su sojoji ba abin da za su iya yarda ya yiwu ba ne sai dai in menene duk abin da yake kan wuta in ya fita fasa ma ya ƙone domin a hangen da muke yi duk da wannan matsin lamba da ake samu da ƙasashen waje abu ne mawuyaci wa'annan sojoji a ce soja su tsame hannunsu daga mulkin sudan ga baki ɗaya su janye su bar wa farar hula su mulki sudan wannan abu ne wanda muke gani yana da matukar wahala ganin cewa kusan ana musu hangen ana musu zargin cewa suna a zamanin tsohuwar gwamnatin umar albashir wadda idan suka kawo wani wanda ba shi da alaka da tsohuwar gwamnati ya hau kan mulkin nan to fa komai zai iya faruwa a kansu ba kotun duniya ba mai yiwuwa a cikin gida masu iya samun mummunan sakamako kafin ma a ce wai an kai mutum wani kotun duniya saboda haka abin dai ana nan ana ja in ja haka ake da tafiya har yanzu har kawo iyo din nan to alhaji salmanu bisa la'akari da wannan dambarwa ta siyasa a kasar sudan a halin yanzu wanda za a iya cewa tabbas babu wani wanda zai iya kawar da wani tsakanin bangarorin biyu sojoji masu rike da madafin iko da kuma sauran bangarorin farar hula masu adawa da mulkin soji iya ake kallon makoman lamura a kasar ta sudan alhaji salmanu to makomar ƙasar sudan yanzu dai abu ne wanda sai an dakata an ga abin da hali zai tabbatar zuwa gaba kamar da na ƙara bayyana maka mutanen ƙasar sudan dai yanzu suna son abin da zai kawar da abin da ya shafi wari launin fata wanda kuma larabawa ba sa son wannan sannan kuma mafi yawanci al'umma kuma wasu suna buƙatar gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya a cikin ƙasar nan wasu amma wasu ba sa bukata to ka kuwa makoma sudan in dai a dangwalon ƙuri'a ne mai yiwuwa mai yiwuwa za ta kasance ne ko soja su ci gaba da mulki ko kuma a ci gaba da zama a irin yadda ake ciki halin yanzu kowace ƙasa ta kowace jiha ta kawo wakilinta ya zama ana tafiya tare. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri na yau godiya ta musamman ga Alhaji Samanul Farisi dan jarida wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su rami yake cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.